Jama'a Assalamu alaikum. A yau mun zo muku da wani ƙayataccen littafi mai suna mijin marainiya wacce Fadila Lamido ta wallafa. Ni kuma Milhat na ce a yi sauraro lafiya. Mijin marainiya kashi na ɗaya. Zaune take a ɗan matsakaicin gidansu tana faman share hawaye. Wata dattijuwar mace ce ta fito daga ɗakin tana faɗin. Kin fara ko? Dama ke idan tsohon munafincin ki ya tashi ba mutunci gare ki ba. Wallahi uwarki ta bar miki mugun gado. ki zauna ki ta kuka salon iya ta ce na miki wani abu matsowa ta yi kusa da ita ta rike mata kunni ta ce ai baki ga komai ba ma safna sai ya radda na kore ki daga gidan nan zaki kuka yadda uwar ki ta sani kuka ta tura min bakin ciki ke ma sai na tura miki bakin cikin da zai kashe ki safna ta ji zafin rikon sosai fitsari ne yake bin kafafunta ta ce gogo dan Allah ki haƙuri in dai kuka ne na daina kar ma ki daina dan jakar ubanki tashi maza ki wanke kafafunki ki dauki rake kuma kar ki dawo gidan nan sai ya kare jiki na rawa safna ta miƙe ta dauki bokiti ta ja ruwa a rijiya ta shiga bayi cikin sauri safna ke wankan dan gudun fadan goggo Goggo na tsaye Safna ta fito da bokitin wanka a hannunta, Goggo ta bi da harara. Da sauri ta shiga ɗakin mahaifiyarta, wanda a yanzu ita kaɗai ce take kwana a ɗakin. Cikin sauri ta jawo laidan kayanta ta fara cirowa tana duba duk sun makarai ne masu ɗan kyan gwaggo ta kwashe ta yi kyauta da su haka dai ta ɗauki ɗaya daga ciki ta saka ta ɗauki raken gwaggo ta kama hanya tafi take tana haɗa hanya domin ita bata, ta iya talla ba sai dai idan mutum ne ya kira ta haka ta yi ta tafiya ko naira ta yi ba ta gaji ta koma gida Gwaggo na zaune a tabarma ita da yaranta guda biyu Iro da Salma. Safina ta shigo, Gwaggo ta miƙe, yanzu nan dawo min da raken nan kika yi, Iro tashi ka ba ma yarinyar nan kashi rashin duka ne ke damunta. Kamar jira yake miƙe da sauri ya fara kai mata duka daga ƙarshe ma dukan suka dukkan suka tarun mata. Wannan na dukan wannan na yi sai da suka ga ba ta iya motsi suka bar ta. Waiwaye Malam Musa mutumin kirki ne matansa biyu goggo ita ce uwar gida sai mahaifiyar Safna wanda suke kira Inna. Tunda Malam Musa ya auri goggo ta haifi Iro bata ƙara haihuwa ba don haka iya mahaifiyar Malam Musa ta matsa mai ya ƙara aure duk inda malam Musa ya je neman aure ba a bashi saboda masifar matarsa wata rana malam Musa na cikin tafiya akan tsohuwar mashin din ya ci karo da wata bafulatana ta fi shekara sha biyar ba tana tafiya tana kuka tsayawa ya yi ta can baya ya tambaye ta lafiya take kuka sai da ta share hawaye sannan ta ce wata ta ce wata yaya ta ce ta yi aure a binnin tunda mijin ya tafi da ita har yau ba mu sake ganin ta ba shi ne muka fito neman ta su bafo suka ce na jira su karkashin wata bishiya tun jiya har yanzu ba su dawo ba malam ya ce ina ne garin ku kame kame ta fara ta kama malam dai ya gane bata san sunan garin su ba goya ta yi a bayan mashin din sa suka kara duba wajen ko iyayenta sun dawo suna zuwa suka duba babu kowa a wajen don haka malam musa ya ce mata wani abokinsa da ke zaune a waje bayan da ke zaune a waje bayanin cewa ko da iyayenta sun dawo ya kawo su gidan shi malam musa gidan iya ya wuce da yar fullo saudatu don ya san halin matarsa iya ta karɓe ta hannu biyu tare da mamakin wauta irin na fulani sai da sai da saudatu ta yi shekara biyu a wajen iya ba labarin iyayenta don haka iya ta matsa wa malam musa ya auri saudatu malam musa ya bi umarnin mahaifiyarsa shi don shi ma ya fara tunanin hakan bayan an ɗaura musu aure da wata uku gwaggo ta sake haihuwa salma ita ko amarya saudatu sai da ta shekara biyu sannan ta haifi safna saudatu ta sha wahala a gun gwaggo don ma tana samun kariya a gun malam safna na da shekara sha hudu tafiya ta kama malam zuwa ƙauyen su iya don kai musu ziyara iya ta ce a tafi da saudatu tun da bata taɓa zuwa ba lokacin safna na zuwa makarantar firamare tana aji shida don haka suka bar ta sun gungogo bayan wani ɗan lokaci da tafiyan su labarin ya same su motar da suka shiga ta kone kurmus babu wanda ya rai haka suka kai ta kuka a yanzu haka shekaran su ɗaya da rasuwa inda gwaggo ta hana safuna makaranta sai tallan rake abdul jalal wani matashin yaro ne mai ji da kanshi daga ka gan shi kaga dan gata ba zai wuce shekara da 27 ba dogo ne sosai yanayin tsawon shi sai ka sai ka zaci ya wuce shekarun shi haka fari tas ne ba shi da yawan fara'a idan kaga jalal na dariya to da umminsa ne ko kuma cikin abokansa zuwa ya samu umminsa zaune a falo ya je ya fada jikinta yana faɗin ummi yunwa nake ji ummi ta ce jalal karfa ka karya ni wai kai baka san ka girma bane ba haba ummi wani girma nayi ne ko dan kin ga kin samu wata ta ce ba haka bane jalal ya kamata ka fahimci cewa ka girma yanzu fa ba yanzu fa ba da bane ba ga abincin nan ka ci ka ka raka ni gidan hajiya sahura cokali ɗaya ya kai bakinsa ya ce ummi na gaji zo ki bani a baki girgiza kai ummi ta ta matso ta fara bashi a baki sai da ya ƙoshi ya ce ummi barci barci haka na ƙunshi sai da ummi ta shiga ta gama gyarawa ta gama gyarawa sannan ta fito ta samu jalal na zaune a falo ƙananan kaya ne a jikinsa ya masa kyau sosai idan kaga jalal da umminsa sai ka rantse yayarsa ce jalal ne yake jan motan suna tafiya suna hira sun yi nisa sosai sun shiga unguwan su hajiya saratu abdullahi ya hango wata yarinya tana tafi tana kuka ga kuma rake a kanta ya ce ummi ji wata yarinya yar karama an daura mata talla yanzu dan allah ummi zai sha wannan raken kofa kan kare shi ba a yi ba ummi ta ce kai kake ganin hakan jalal kazamai yan uwanta za su sha jalal na kawowa kusa da yarinya ya tsaya ya kira ta da gudu ta karaso ya ce me yasa me kike kuka ta ce idan na koma gida raken nan bai kare ba duka duka za a yi min Jalal ya tausaya mata ya kalli jikinta ya ga shaidan bulala ya ce ummi zan siya raken nan. Da sauri ummi ta ce amma dai ba a mota da zaka saka zaka zuba wannan kazamin raken ba. Ya ce sai ta bawa almajirai. Ya sunanki ya tambaye ta ta ce Safna sai da ya maimaita sunan sannan ya ce raken nan nawa ne. Ta ce naira ɗari ɗari biyu ya ciro ya miƙa mata ta miƙo hannunta za ta karɓa ummi ta daƙa mata tsawa ta ja da baya da sauri. Jalal ya ce ummi me tai yaro ban yadda ku haɗa hannun da yarinyar nan ba ka je ajiye mata a ƙasa sai ta ɗauka hmm, jalal ya ce haba ummi ai ba ta ɓata zan yi ba ba ta kawai zan ummi ta ce ashe tsaftarka ta banza ce in dai ka bawa yarinyar nan abu da hannunka kuwa juyawa ya yi ajiye safuna kuɗin a ƙasa da sauri ta tsuguna ta ɗauka tana ma jalal godiya ummi ta ko hararta kawai take bayan sun dawo gida ummi ta lura jalal fushi yake da ita don haka ta bi shi har ɗakinsa ta ce jalal me ya same ka kake fushi abdullal bai bai iya boyewa ba wa ummi komai ba don haka ya ce ummi yarinyar nan ce take bani tausayi ummi da akwai yadda zan yi da na yi taimaka mata ummi haɗarai ta yi ta ce yaro halinka yana bani mamaki in ban da abinka ina ruwanka da 'ya'yan talakawa da har zaka damu kanka akan wata banzar yarinya kazama da daƙiƙiya ummi ba za ki gane ba na san da dadi ne zai fahimce ni ummi raken naira ɗari ne fa akanta ummi kuma ga shi yarinyar kyakkyawa da ita zaro ido ummi ce ta ce yaro kai ne kuwa karan yarinyar mummuna ka ce kyakkyawa ko dai gamo kai ne kan to na ji kyakkyawa ce me kake nufi yanzu ummi ni ba abin da nake nufi kawai dai ina so ki taimaka mata ne kaga jalal kar na kuma jin maganar yarinyar a bakinka ta mike da tsauri ta bar wajen ita ko safna zuwa ta yi gurin wasu almajirai tana raba musu iya na daga gefe tana kallon safna sai da ta gama ta juya za ta tafi iya ta kwala mata kira ai tana ganin iya ta ruga da gudu ta kankame ta cikin rudu iya ta ga ta daga kan safna ta ce a ina kika samu rike kike rabawa jama'a safna ta kwashe labari kaf ta faɗa ma iya salati iya ta shiga tana faɗin ina can zaune za a lalata min jika wani dan iska ne ya baki kuɗi iya ni ma ban san shi ba kawai ganin su ne a mota bai miki komai ba dai ko ba abin da ya mun iya ta sa ƙiyar safina ta yi ta ce mu je na samu gwaggon taki in gaskiya ne to ta ɗaura wa salma mana suna shiga iya ta fara faɗa ta yi ta faɗa tun daga ranar roƙon safina ya dawo hannun iya safina daɗi take ji sosai gurin iya babu babu iya duk ta haɗa ɗan kuɗin da take da shi ta mai da safina makaranta haka iya ta yi ta wahala da safuna ana haka safuna ta gama primary school shi iya na son safuna ta ci gaba da karatu kuma ba ta da kuɗi don haka ta fara toya kosai a kofar gida iya bata ba ba ta barin safuna ta zo wurin tuyan kosan ta sai dai aikace aikacen cikin gida duk da cewa iya ba wani karfi gare ta ba amma safuna ta murje ta yi kyau kamar ba ita ba a yanzu safuna na tana da 2 don haka iya ta fara tunanin aurar da safuna don duk da cewa safuna bata wuce sha bakwai ba ita kuwa safuna babban burinta shine ta yi karatu mai zurfi ana cikin haka rashin lafiya ya kama iya dan kosan da take yi ya gagara safuna ta rasa ya za yi tana kuka ta nufi gidan gogo ta gaya mata iya babu lafiya fada ta tara fada ta fara tana faɗin aika irin ta nan kina nan muna neman kuɗi ta zo ta ɗauke ki sai yanzu da ciwo ya kama ta zaki taho da bamu da kuɗi wacce kika wuce ki bani waje kar na ƙara ganin ki a gidan nan haka safina ta juya tana tafe tana kuka haka safina ta dawo ta samu iya kwance cikin amai ta shiga gyara wajen bayan ta gama ta fara tunanin yadda za ta samu ma iya abincin da za ta ci tashi ta fita ta gaban layin tashi ta ta fita ta gama bulayinta bata samu komai ba ba yadda za ta yi dole ta koma wurin goggo sai da ta gama zaginta sannan ta bata raguwar tuwon jiya da sauri ta nufi gida tana ta sauri tun kafin ta isa kofar gidan ta hango mutane tana na ta shiga gidan ƙara kankame tuwon da ta yi ta sheƙa da gudu tana shiga ta ga an lullube ta da zani safna fadawa ta yi jikinta tana kuka wata makwabciyar su iya ta taho ta dafa kan safna ta ce ki haƙuri safna ki daina mata kuka Allah ya karbi abinsa kuma ya fi mu santa don haka sai mu rika sai mu raka ta da addu'a haka safina ta yi ta kuka har aka kai iya makwancinta safina bata bar kuka ba bayan an yi bakwai da yamma gugu ta haɗa kayan kayanta ko sallama bata wa safina ba ta wuce gida gidan iya kuwa safina ce safina ce kadai a ciki sai ta tsinci kanta cikin matsanancin tashin hankali haka safina ta kwana ita kadai a cikin gidan Safna na tashi hankalin ta kara tashi musamman da ta leka ɗakin iya ta ga wayan don haka ta tsuguna a bakin kofar iya ta saki kara Makociyar iya baba Dije ta ji kukan Safna a guje ta zago ta ce ina gwaggwanki. safina ta ce ta tafi tun jiya. Au, yanzu yanzu nan nufinta ba za ta rike ki ba lallai abin nata babba ne. Tashi ki haɗa kayanki na raka ki. Cikin tashin hankali Safna ki haɗa kayanta tana ganin ita meye amfaninta tunda ba iyayenta iyar iyar ma da take takama da ita ta tafi ta bar ta ita ma da mutuwar kawai ta yi suna shiga gidan gogo suka same ta tana tankaɗen garin tuwo tana ganin safuna ta haɗa bayan sun gaisa ta ce ya zaki tafi ki bar yarinya ita kaɗai a cikin gida jin sauri gogo ta fara rantsa-rantsan ita san ba za ta rike safuna ba babu rije ta fahimci daga sai take yi tace to naji to me zai hana ki kai ta gun dangin iya cikin sauri gogo ta ce ina na ga kuɗin motar da zan kai ta kwanci kwanci haɓan zaninta ta yi ta kwaso kuɗin wajenta duk ta miƙa agogo ta sannu ta karɓa har da faɗin yau yau zan kai ta gobe bata tashi kai safna ba sai gaf da magrib ta ce ɗauko kayanki mu tafi safuna safuna ta ɗauki ɗauki kayanta suka kama hanya motar cikin gari suka hau ta ce a zuciyarta da dama motar garin su iya a cikin gari ake hawa take farin ciki take farin ciki ya rufe ta ko banza yau za ta ga gidaje masu ɗan bananan kyau suna isa aka sauke su garin kamar rana saboda fitilun da suke haka ko ina gidaje kuwa faɗan kyansu su bata lokaci ne suna ta tafiya ta ki karewa ita dai safna bin gugu kawai take suna zuwa gurin wata katuwar bishiya gugu ta ce safna zo ki zauna a nan na je na dawo haka banzaye kankan haka banzayen kakanninki suka ma uwarki har ta mutu bata ƙara sa suwa idonta ba ita ko safna bata fahimci me gogo ya nufi ba don bata da wannan labarin haka ta yi ta zaman jiran gogo har ta gaji tun tana ganin wucewar mutane daidai har ta daina ganin don haka tsoro ya shige ta miƙewa ta yi ta bi hanyar da gogo ta bi tana tafiya tana duba ko Allah zai sa su haɗu da gogo wata mota ce ta shigo layin tun daga nesa motar ke hasko ta don haka ta tsorata motar na zuwa kusa da ita ta tsaya wani da ke cikin motar ya ce ke ina za ki da daddaren nan kin san ko karfe nawa kuwa cikin kuka mai ban tausayi ta girgiza kai wanda ke mazaunin direban ya ce kabir ina ruwanka da ita ne ka sani ko aljana ce yanzu karfe sha biyu da minti sha biyar na dare fa ya ce yarinyar nan za ka ganta a waje yarinyar arziki ce ka ganta a waje a wannan lokacin kabir ya ce kuma fa haka ne abokina motar su suka ja suka miƙe layin safuna ko babu abin da take ban da kuka Gaba ta yi ta yi kaɗan ta samu wani ɗan dutse ta zauna sautin kukanta kawai kake ji a wajen. Wasu samari ne suka zo wucewa su uku irin 'yan shaye-shayen nan ne. Sun sha sun bugu ɗaya daga cikinsu ya ce kai kun ga wata bebi ɗanya? Da sauri suka isa wajenta suka fara ja mata ɗan ƙaramin hijabinta da ke jikinta. Safina ko kuka take tana ƙoƙarin guduwa amma ina sun riga sun riƙe ta dukkan su ukun har sun yaga mata riga dama ba wani ƙwari ke gare su ba. Suna kokawan kwance mata zane. wannan motar ta ɗazun ce ta sake dawa mutum ɗaya ne a ciki sabanin ɗazun da suke su biyu jin ihun yarinya ya sa shi tsaya ya haska su da fitilan motar ya ga abin da ke faruwa da sauri ya fito ya fara takawa zuwa wajen yana musu tsawa cikin faɗa da ɗaga murya sosai ɗaya daga cikinsu ya ce kai ku zo mu gudu yayi abduljalal ne da gudu suka kwasa Abdul ya matso kusa da ita ya tsuguna ya ɗauko hijabinta ya miƙa mata ta karɓa ta saka kuka kawai take Abdul ya ce yanzu ina zaki ta ce gogona ce ta bar ni a gun wata bishiya ta ce na jira ta kuma na ga ta daɗe bata dawo ba shi ne na biyo hanya ko zanganta cikin mamaki Jalal ya ce kina nufin mahaifiyarki ce ta bar barki akan titi a'a kishiyar mamata ce ya ce to ke ina mamarki cikin kuka ta ce sun yi hatsari har babana sun rasu Jalal ya tausaya mata sai dai har yanzu bai ga kamar bai gama yarda da yarinyar nan ba yana ganin kamar dai ta fito yawo ne ya juya ya ce ina yan uwanku suke ta ce ni ban san kowa daga cikin danginmu ba kakata kawai na sani ita ma ta rasu jiya aka yi bakwai shine aka ce ma gwaggona ta kai ni gun dangin kakata shine ta barin ta ce na jira ta ta dawo hankalin jalal ya tashi ya rasa yanzu ya zai yi da yarinyar gashi dare na daɗai zuwa ya buɗe motarsa ya shiga da gudu safna ta biyo shi tana faɗin don allah kar ka bar ni anan ai ba zan bar ki a nan ba ya buɗe ɗayan gefen ya ce shiga mu tafi bayan ta shiga ta zauna jalal ya ce ya sunanki ta ce sunana safna jalal ya sake maimaita sunan safna da sauri ya fara neman fitilan motar haske ya bayyana ya ce safna ba ke ce shekarun baya na sayar rake a wajen ki ba dama ke ya ce cikin kuka ta ce eh ya ce to ki bar kuka safna insha Allah za ki ji daɗin rayuwanki jan motan yayi ya fara tafiya yana tunanin yadda za su kwashe da umminsa lokacin da ya isa gida mai gadi ya bude mai ya shiga ya rasa yadda zai yi da safna dan ya san yanzu ummi ba ta yi bacci ba sai ta ga dawowansa ila ma yanzu tana kallon shi don hakan dabara ya fado mai ya ce safna ina zuwa bari na je na dawo cikin sauri safna ta riko shi ta ce don allah kar ka gudu ka bar ni kai ma cikin kwatar da murya ya ce ba zan gudu ba safna yanzu zan dawo ai nan gidanmu ne da guduwa da guduwa zan yi ai ba zan shigo da ke cikin gidanmu ba bana so ne ummi na ta ganki da daddare nan saboda kar ta yi tunanin daban kuma na san tana nan tana jiran shigowa ta saboda haka ki jira ni yanzu nan zan dawo kina mishi kai kawai ta yi amma ba ta son ya barta anan yana shiga ya samu ummi sai zagaye falon take da sauri shi ya je ya rungume ta hannunta ta sa ta sun kuɗe shi abinda kuma zaka fara kenan yawon dare ina ka tsaya har karfe ɗaya da rabi shi yasa babanka yake cewa ni nake zangarta ka tsugunawa yayi ya kama kafarta ce ummi ki hakuri kabir ne bai fito da motarsa ba sai da na kai shi gida kuma ummi kin san gidansu da nisa amma ummi dan Allah ki hakuri ba zan kara ba hannu ta sa ta dago shi ta rungume shi tace dalal dole hankali na ya tashi kai kaɗai nake kallo na ji farin ciki ya lullube ni na zaci kai kaɗai ne na zaci kai kaɗai ne kwaina a duniya sai daga baya Allah ya kawo mana kairat a lokacin da na cire tsammani kuma har yanzu bai ban jin sanka ya ragu a zuciyata ba Jalal na kosa na ga matarka za ta ga gatan da babu wacce ta taba samu a gurin surukarta balle kuma na ga yaranka dukar da kai yayi yana murmushi ummi ta sake cewa Jalal baka fara tunanin aure bane har yanzu da durkusar da kan shi ya kasa yana so sakeya ummi ta ce yau kuma kunya ta kake ji hm, dalal manyan kasa abinda nake so da kai in ka tashi neman mata nemo mata ka samo mana yar manyan mutane kar ka sake ka kawo mana yar matsiyata to masu saurare mijin marainiya kenan kar ku manta ku yi subscribing kuma da like ma a page na gaba